Rabuwa ce sanadi. Babi na biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam da ke fitowa da buzu a hannunsa zai je soro ya tsaya. Ya ce, Ka ga Jummai da ‘yarta. Murmushi ta yi ta ce, Wallahi malam, ga ta da haƙuri. Sai dai tana yawan cewa, wai mama da dadi. Alamar tausayi ne a idon malam. Ya ce, Allah sarki, wallahi kullum na ga yarinyar nan. Sai na ji ƙwalla a idona. saboda na san duk inda iyayenta suke ba sa hayyacinsu. Jummai ta ce Allah dai ya sa a gansu. Malam ya ce amin. Nan ya fita, sai wajen karfe sha ɗaya hansai ta samu wanka. Lokuta sun ja, haka watanni, yau kimanin watan hansai shida a gidan. Babu amo ba labarin iyayen hansai. Haka malam ya ce ya ji ya gani zai rike ta amana. Son yarinyar yake kamar me, komai ya samu ita ce. Nan ta koma ce mai dadi, duk ganinsa take shi ne babanta. Haka Jummai tamkar 'yar cikinta. Nan ta ce koma ce mata inna. Sosai sosai yarinyar ta ware, ganin inan kulawar da take samu. Nan gwamma ta kuma tsanar hanzai, kogunta ba ta son zuwa, da ta je za ta kwaɗe ta, ta ce tafi can tsintacciyar mage. Mudi kuwa cin zalinta yake shi ya sa ba ta zuwa inda yake ma. Haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya, da ƙalubale da dama, yau ga Hantsi na da shekara bakwai a hannun Gwamma, a hannun Malam Lado, waɗanda, in aka haɗa da shekarunta shekara ta goma kenan, hansai ta zamo 'yar da suke so, kullum tashin duniya, Malam ya kalle ta sai ya ji kamar ya yi ƙwalla. Haka ake son bawa mai yawan tausayi, wanda ta zamo jinin jikin Jummai da Malam. Sallama Hansai tayi ta shigo, da allo a hannunta. Ta dawo daga makarantar allo. Ta dawo ta yamma. Nan ta ci karo da Mudi. Take ya kai mata mari. Wasu wuta ta gani. Nan ta durƙushe tana kuka. Gwamma da ke ɓarar gyaɗa tana watsawa a baki. tace kayi min daidai. Ita ba mara kunya ba. Wai waccan munafukan mariƙiyar taki ita ce ke zuga ki har kina haɗa hanya da mu ne? Jummai ta ce haba yaya yanzu ai bai dace ba kamar mudi ya yi mata wannan marin ba saboda ai ƙwarinsu ba ɗaya ba ne ba gwamma ta ce rufan baki mai riƙon wahala tashi ta yi ta janyo hansai ta miƙar da ita haɗa ido suka yi da gwamma nan ta yi wa hansai kuwa daina kallo na da ido kamar mujiya Ɗaki suka shige, Jummai ta ce wa Hansai, ki yi haƙuri kin ji, mamanki, gwamma ba wai son ki ne ba ta yi ba, kawai haka take. Hansai ta jinjina kai, ai inna, na sani, amma a zuciyarta sam ta rasa me yasa gwamma ta tsane ta. Zama ta yi tana tilawar karatunta. Jummai ce ta shigo riƙe da rubutun. Tsari ta ba wa Hansai ta shanye, wanda kullum sai an ba ta, ko tai mata tofi a ruwa ta sha, yanzu izifin hansai arba'in domin malam ma yana da sani daidai gwargwado yana koya mata a kowane lokaci akwai wata makarantar boko a bayan gari ita hansai ke tafiya tana aji ɗaya na firamare duk da yaran garin ba sa zuwa karatun a ajin nasu ba su fi su goma ba domin wataran ma a bakin bishiya suke zama a hakan Hansai ke dagewa domin wata ran malam shi ke takawa da ƙafarsa ya kai ta sannan ya dawo yana so ta yi karatu ko da sakandare ne da yake malam na da wayewar ilimi sabili da yawan tafiye-tafiyensa Mudi kuwa san baya son karatun shi yasa ina ga a shekara ɗaya kawai yayi yana zuwa ya daina shi yasa malam ya tura shi gona da yake malam yanzu baya tukin motar shi yasa ya koma gonar shi ma Hansai kuwa duk lokacin da Jummai ke da girki, to tare suke yi, tana koya mata, shi ya sa Jummai ba ta da damuwa ko kaɗan. Ga tsafta, sabili da Jummai na da tsafta, shi ya sa hansai ma ta tashi cikin tsaftar. Sam ba za ka ganta futu-futu ba irin sauran yaran ƙauyen nan, sai ka ɗauka su ne asalin iyayenta saboda kulawa. Ganin hakan ya sa Gwamma ta buɗe wutar cewa kan sai hansai ta dawo hannunta. Jummai bata iya faɗa ba, amma a ranar ta ce san ba za ta ba wa Gwamma ba. Malam da ke shiga gidan ya shiga ya ce, Haba Gwamma, ya da haka, ba kya tunanin lalurar da ke jikinki? Nan ta fasa ta fasa kuka. Ai malam dama na san ka fi son Jummai, shi yasa ganin hakan yasa ta samu damar yi min habaici. Wai tana da 'yar huce ta kaici. Ko bata haihu ba, dan na roƙe ta kan har sai ta dawo hannuna saboda cikin da ke gare ni yanzu ban iya komai Shi ne ta buɗe min wuta akan haka Jummai kuwa in ban da kuka ba abin abinda take saboda ta san ƙarya ta mata Malam ya ce dai hakan bata taso ba. Na ga hansai ko a gunwa take, wata za ta iya sa ta aiki. Aiki, to meye abin tashin hankali? Gwamma ta ce, ni kan malam ka bani hansai kawai, idan ana son zaman lafiya ta dawo guna kawai malam yace haba gwamma ki zama mai adalci mana sai da kika ga 'yar ta zama ta fara zama mutum sannan ki zo ki ce a baki ita bayan ga wanda ta ci kashin ta gwamma ta shige ɗaki tana kuka jummai ta ce malam na yarda ta koma tunda na san ba rabuwa muka yi ba ƙanƙame ta hansai ta yi ni inna na fi son gunki malam ya ce hansai yata ki koma gunta kin ji kan ta haihu kin ga ƙani zaki samu sai da Jummai ta lallashe ta sannan ta yarda da gudu ta je soro tana kuka innarta kawai take so san ba ta son gwamma amma ba yanda za ta yi dole ta koma tunda ma suna tare sati biyu da komawar hansai ɗakin gwamma komawar hansai ɗakin nan gwamma ta shiga takura mata sosai da tsangwama mata kullum cikin aiki. A da hansai san ba ta zuwa rafi koyo itace domin Jummai ba ta saka ta ko da ɗebo ruwa ne, amma gwamma da Gayya za ta aike ta ɗebo ruwa ko ita can sabili da Malam baya ya so. Yau ma da ake rura uban sanyi wajen ƙarfe takwas na safe, hansai na kwance tana barci. Gwamma ta daka wa Hantsai duka tare da kai mata hauri. Rigigit ta tashi tana zare ido. Da ƙarfi ta faɗa. Inna Jummai da ke zaune tana gyara ta miƙe, ta fito tsakar gidan a tsaye, ta tar da Hansai na rawar ɗari da bokiti a hannu. Gwamma ta fito, ke Hansai, tafi rafi. Jummai ta ce, haba yaya, ina Hansai ina zuwa rafi kuma? Tsaki gwamma ta yi, to munafuka. Yara nawa suke zuwa rafin, su da ma suke 'yan gida, balle ita tsintacciyar mage da ba galihu gare ta ba. tsawa ta yi wa Hansai ta ce shige mu je ke kuma haka suka yi hanyar soro gwamma ta ce saura ki daɗe ga su shahara can za su je dan ta dawo ciki har lokacin Jummai na tsaye dan ta kalli gwamma ta ce amma yaya kin san dai Hansai ta fi ƙarfin tsintacciyar mage wallahi Hansai a garin nan ba ta da maraici malam da zai tafi rano sai da ya jaddada kar a aiki Hansai rafi amma kika yi sabili da gurin babu tsaro. Lallai Jummai wuyanki ya isa yanka. Ina faɗa kina faɗa ko? To ki sani yanzu han sai ba a hannunki take ba. Sai yanda nayi da ita wallahi. Jummai ta ce, "Yaya, hansai ƴata ce, domin jin ta nake har gona don haka ina nan ba zan bari ta cutu ba, domin amana ce a wurinmu." Tsaki gwamma ta yi, ta ce, "Juya kawai." Sannan ta shige ɗaki. Jummai da ranta ya ɓace sosai a kan kalmar juya da ta kira ta da shi. Hansai. tun fitar hantsai take kuka. Ta samu kusa da wata bishiya ta zauna. Ba yaron da ta ga ya fita, yanzu sai ita, saboda yanda ake sanyin nan, ga da nisa. Tashi ta yi ta hau gudu cak ta tsaya da gudun da take yi. Ganin cakau, sunan wata akuya ce mai tunkuri a garin. ƙawanta cako-cako da ta ga yara mata za ta bi su tana tunkuri. Jikin hantsai dai bai daina ɓari ba. Gudu ta sa akuyar ta hau binta. Muntari da ke tayowa ya tsaya cak take ya kori akuyar ya kalli hantsai ya yi murmushi. Ke ma tsoron cakau kike yi? Eh wallahi a gaba na ran nan ta fasa wa ɗahiru hannu. Murmushi ya yi ke ba ƙanwar Mudi ba ce ba? Eh ni ce. ta faɗa a tsorace. Ina za ki? Rafi za ni ɗebo ruwa. Ɗaga kai yayi ya ce, Kai, da sanyin nan, safiyar nan, duk yaran ma ban ga kowa ba ana sanyi ba. Mu je na raka ki. Haka suka je, ya ɗebo ruwan, ya ɗauko mata. Suka juyo yana riƙe da bokitin har ya kai ta ƙofar gidansu. Sannan ya koma. Tana kai ruwan ta koma ta fara hura wuta. Gwamma na daga ɗaki tana shan koko. Yunwa duk ta ishi Hansai, sai da ta gama, sannan ta bata ta kokon da kosan biyu ta sha. gengedi ne ya kama Gwamma, don Hansai ta sulale ta yi ɗakin Jummai. ɗakin Jummai. Tana zuwa ta kwanta kusa da ita, suna ta hira. Ta ƙara mata abincin ta ci, ji ta yi an kai mata shuri. Gwamma ce tsaye, ta ce ke Hansai, wancan wankin nawa wa zai miki? Idan Hansai ya kawo ruwa, ta ce Mama Gwamma ba zan iya ba, sun yi min nauyi da yawa. Dundu ta kai mata, don gidanku a banza za mu, na ba ki abinci, kina ci, laifin riƙon da ake miki, tashi ko na make ki, Hansai da ke shiga ruɗani. Duk lokacin da Gwamma ta ce mata, riƙonta suke yi, ko ta ce mata tsintacciyar mage, sai tai ta tunanin ko don tsanar da tai mata ne ya sa take mata hakan. Tashi ta yi tana matsa hawaye. Jummai ce ta ce, Yaya, kawo wankin na yi, saboda Hansai ba za ta iya ba. Oho, can ta matse miki jiki. Jummai, ni dai na ga kayana a wanke. Don me na ce ta dawo ɗaki na Wani uban wanki ne ta jilo. Jummai ta jijjiga kai, ta ce a zuciyanta, Ran nan ina ji Mudi ya ce ba zai mata wankin ba, amma da zalunci yarinya ƙarama A ce ita za ta yi wannan uban wanki. Haka tayi wankin nan, tayi yi ta shanya. gari. Malam ya dawo. Sun murnar dawowarsa. Ya yi farin cikin ganin Hansai. Da dare yana zaune suna hira. Ya fito da wani takalmi mai kyau irin na roba, mai ado. Ya bawa Hansai ya ce, Ga tsarabarki. Nan Gwamma tace Ina na Mudi? Kallonta ya yi. Haba Gwamma, ya kike haka ne? Ina ga Mudi saurayi ne, Mai zan ba shi in shi bai bani ba? Hansai kuwa yarinya ce. Taɓa baki ta yi ta ce, a yi dai mu gani. Tunda malam ya dawo, ta daina aiken Hansai rafi. Sai dai aikin gida, duk ta fige ta rami, Ran nan malam ya shiga gidan, ya ga Hansai na wanke kayan gwamma. Ƙwala kiran gwamma ya yi, ta fito. Ya ce yanzu don rashin imani, har Hansai nawa take, da za ta wanke manyan kayanki. Ina Mudi, ai shi ya kamata ya Gwamma ta ce ita na yi niyyar ba wa. Haba, sai ka ce 'yar gwal ba dangin iya ba na baba? Malam ya ce ɗa dai ai na kowa ne. Hansai dai 'yata ce, ina ƙaunar Hansai har raina, kamar yadda nake son Mudi, don haka kar ki kuma sa ta aiki. Sa ta aiki mai wahala. Ƙwala kiran Hansai ya yi ya ce ta je gun Jummai ta zauna ko ta je waje ta yi wasa. Ita da tsahari a hankali ta fita waje ta zauna. Tana zaune tana kuka tare da ke tahowa daga can ya gano ta ya zo kusa da ita ya ce hansai me ya same ki da sauri ta share hawayen da ya zubo mata. Babu komai ta faɗa jiyar da kai yayi tabbas ya san da matsala can ƙasan zuciyarsa. yana tausayin Hansai ko a cikin yara ba ta da kuzari kina ji na ki yi haƙuri kin ji yanzu ya makaranta ya tambaye ta bata bashi amsa ba sai ma ɗagowa da ta yi ya ce ko ba kya zuwa ke ma kin zama su tsaharan da sauri ta ce a'a ina zuwa aji na huɗu a firamare Yau yauwa Hansai ki dage kin ga matan garin nan Ba su damu da zuwa ba har mazan ma ki dage kina zuwa ki zama gwani a cikinsu ta ce to ya ce sannan kullum kina zuwa gun sahura ƙanwarsa ina koya muku karatu daɗi ne ya kashe ta ta ce to mangwaron da ke ledar hannunsa ya zaro ya bata ta amsa tana mai murmushi muntari ɗa ne a gurin mai garin garin a gidansu shine ɗa na uku a ciki Yayyensa duk mata ne sai maza ƙannensa, da autarsu mace. Matashin saurayin ƙauye ne, ɗan shekara goma sha takwas. Allah ya yo shi da son karatu, duk gidansu shi kaɗai ke zuwa. Har ya kammala firamarinsa ya shiga sakandare ta maza yana aji biyar. Duk ƙauyen ko a cikin samarin ya fi su ilimi ga kirki. Tun ganinsa da Hantsi yake jin tausayinta. Haka kawai ba don komi ba Hakan shi ne farkon alaƙarsu da Hansai. Ko masu sauraro, bari mu dakata a nan sai mu